وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من عند إمام الصحاوي yake cewa والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق والميثاق القوري نتوى ذا أبوتا وألا سبحانه وتعالى شي كدي إدون أنزو دنيا الذي أخذه الله تعالى وند ألا يكربيش من آدم دقى النبي آدم عليه السلام وذريته دزوريا حق قسيانه Sun kafin su zo duniya ubangiji ta ya ɗauki alkawari da su sun ce za su bauta masa sun tabbatar da wannan sun yi shaida wannan misak wanda ubangiji ala ya yi da halittansa wanda ubangiji ala ba da labarinsa a cikin alkur'ani shine wanda lokacin da zuriyar annabi adam alaihi salam suna alamu zar ma'ana ba halicce su ba wannan lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafa bayan annabi adam alaihi salam duk zuriyarsa gaba ɗaya suka fito sannan ya shaida musu cewa shine mahalicinsu kuma shine wanda ya cancanta a bauta masa sun shaida da haka suka ce eh sun shaida sun kafin su zo duniya shi shine wanda ubangiji ta ke cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati in kunna an hadha ghafilin أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفسدون Ubangiji ta ya ce ka tina ko ka ambaci lokacin da Ubangijinka ya ɗau alkawari daga ‘ya'yan Adam, ‘ya'yan annabi Adam salam ya ɗau alkawarin min zuhurihim ta bayan ko ta bayan annabi Adam salam ya ga alkawarin zuriyarsa wa ashhadahum ya shaida musu ala anfusihim akan kansu ya kafa musu hujja alastu bi rabbikum ni ba ni ne mahalicinku wanda ya cancanta ku bautawa ba in kun zo duniya qalu bala suka ce haka al'amarin yake shahidna mun shaida da haka wannan kamar yadda ya tabbata a wasu hadisai ingantattu da kuma maganganun Abdullahi bin Abbas ubangi ta'ala ya shafa bayan annabi adam ne sai zuriyan suka yi ta fitowa ubangiji ta'ala ya yi haka yace an taqulu yawmal qiyamati in kunna an hadha ghafilin domin kada ku zo ranar alkiyama ku ce mu ba mu san da wannan maganan mu ba mu san cewa Allah shine kawai ya cancanci a bauta masa ba shi yasa tun kafin su zo duniya aka shaida musu kuma suka shaida aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl ko kuma ku ce a'a mu fa iyayenmu ne suka yi shirka tun kafin mu zo duniya wa kunna zuriyatan min ba'di sai muka zama zuriya ne bayan su masu bin abin da suka yi saboda haka ba laifin mu bane laifin iyayenmu ne su muka samu suna shirka shi yasa muke yin shirka afatuhlikuna bima fa'ala al yanzu ubangiji zaka halakar da mu da abin da masu barna suka aikata su ne iyayenmu domin mu koyi kawai muka yi to ta ta'ala don kar su zo su kafa wannan hujjan sai ta ta'ala ya ɗauki alkawari tun kafin su zo duniya a bisa cewa za su bauta masa ya tabbata a jisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha akhadha al-mithaqa min zuhuri adam alaihi salam bina amani يعني عرف فأخرج من سده كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتومني تعالى يا كربي القواري daga bayan annabi Adam alkawarin zuriyarsa ana aman yana nufin arafa ya fitar da dukkan zuriyan annabi Adam alaihi salam daga tsotsonsa wanda ya kaddara zai halicce su sannan ya ta su ya watsa su a gabansa ubangiji su subhanahu wataala sannan ya musu magana gaba da gaba ya ce alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku bane ban kasance ni ne na halicce ku na cancanta a bautawa ba Falu bala shahinna sai suka ce eh mun shaida kowa ya tabbatar da wannan kafin ya zo duniya kafin a halicce shi sai dai babu wani mutum ɗaya da zai iya tina wannan amma dai dole ka yi imani da hakan kuma hakan in ya tabbata tun kafin a halitte ka ubangiji ta'ala ya ɗau ka ɗauka masa alƙawari in ka zo duniya za ka bauta masa to da wannan ne ibnu hazam az-zahiri yake cewa an halitti rayuka kafin jikin mutum khuliqatil arwahu qabla al-ajsa shi akan haka yake amma mafi yawan malamai suka ce a ubangiji ta'ala ina da iko a kan komai zai iya suranta rayuka din na mutane ya yi magana da su su karɓi wannan shaidan daga ba kuma ya ɓalɓaltar da su ba sai ya halicce su a ce suna nan sai an an halicci jikinsu kuma daga ba a zo a sa su a cikin jiki ba me yanda galibi dalilai suke nuna wa ubangiji ta sai halicci mutum ya halicce ransa ya sa masa ainihin ran a cikin gangan jikinsa to wannan ubangiji ta'ala ya yi haka domin kama ɗan adam da hujja idan bai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba shi yasa ya tabbata a hadisin bukhari da muslim يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به قال يقول نعم قال فيقول قد أردت منك أحون من ذلك قد أخذت عليك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gaya wa ɗan wuta idan an yi tashin alƙiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa Sai ya ce masa a ra'aita law kana laka ma alal ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi da ce duk duniyan nan mallakan ka ne arzikin da yake duniyan nan a ce an mallaka maka shi za ka iya ba da shi domin ka fanshi kanka daga azaban Allah da dan wuta sai ce na'am eh zan iya duk abin da ya mallaka na duniya sai ce zai iya ba da shi shi zai kuɓuta daga azaban wutan jahannama to sai ubangiji ta ya ce masa qad aradtu minka ahwana min zalik na nemi abun da bai kai wannan ba daga wurinka qad akastu alayka fi zari adama na ɗau alkawari da kai tun kana tsotson annabi adam alayhi salam Allah shirka bi shay'a kada kai mini shirka alƙawarin da muka yi da kai kenan kafin ka zo duniya ka zo duniya fa abaita illa an shirka bi sai ka ki ka yadda kace kai sai ka yi mini shirka kenan bai cika wannan alƙawarin ba to wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana da hujjoji daban-daban da yake kama bayin sai don sun ki su masa tauhidi ko su bauta masa shi wannan hujjar kawai ta isa ubangiji ta alaka mutane da shi amma la bai bar wannan hujjar ta zama ita kadai ita ce wacce za a kama mutum da ita ba saboda mai saboda mutum ba zai iya tunawa da wannan hujjar ba ba zai iya tunawa da ita ba amma dai akwai fikiran a jikinsa za a haife shi a jikinsa akwai fikiran na karban addinin musulunci to amma dan adam mai mantuwa ne ba wanda zai iya tuna wannan alkawari to sai ubangiji ta sai ya aiko manzonni su tina maka idan ka manta da wancan to ba za ka manta da aikin da aka yi wa manzoni ba saboda haka za a kama ka da wancan in baka yi ba sannan kuma za a kama ka da ne aikin da ubangiji ta ala ya yi ta hanyar manzoni sa cewa su tina maka wannan alkawari tare da kuma cewa akwai fitira a jikinka wanda ubangiji ta ala ya halicce ka da ita na imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaga abubuwa guda uku kenan ga alkawarin da ka ɗauka. ga fikira bi'a a jikinka an an ka akan fikira in ka zo zaka bauta wa Allah sannan kuma ga ainihin manzonin da aka turo maka manzo Allah sallallahu alaihi ce kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjasani kowa ana haifansa akan fikira ta addinin musulunci akan addini in yazo Allah zai bautawa to sai sai baba iyayensa in yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi idan nasara ne su mai da shi ba nasare idan kuma majusawa ne masu bautan wuta ko masu bautan mala'iku sai su mai da shi mai bautan wani abu ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to saboda haka akwai fi'ira a jikin mutum ta karban addinin musulunci amma duk da haka ubangiji ta'ala bai bar shi da wa'annan hujjojin guda biyu kawai ba da alƙawarin da ya ɗauka da fitiran jikinsa sai ya aiko masa kuma da manzanni kamar yadda yake rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul Ya ko manzoni masu gargadi masu albishir domin kada ya kasance mutane suna da hujja bayan manzoni. idan ba aiko musu manzoni ba su ce ai su sun yi shika ne saboda ba wanda zai tuna musu wannan alƙawarin sun manta da shi to bangi ta ala sai aiko musu manzoni. ko ubangiji ta'ala bai zai azabtar da su ba har sai ya aika musu manzanni saboda adalci na ubangiji subhanahu wataala kamar da yake wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabtar da mutane ba sai mun aiko musu da manzo ga alƙawarin ga fikira amma in ita ne kawai bata kai Allah subhanahu wataala ya azabtar da kai ba shikenan sai ya zama na mutumin da ya zo a fatara lokacin zamanin fatara zamanin da ba manzo kuma addinin annabin ba ya lalace babu shi Allah ba zai kama shi ba ko kuma wanda yake can wani waje ƙarshen duniya da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata je masa ba shi ba da labarin addinin musulunci don ya mutu Allah ba zai kama shi don me yasa bai addinin musulunci ba sai in da'awar ta isa masa bulugu da'awa da'awar addini da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma bayan wa'annan hujjojin mutum ba da wata hujja ga alkawari ga fitira ga manzanni sun zo sun kawo aiki ba ka da daman ka ce a'a aini na samu iyayena suna wani addini so da ka ni addinin iyayena na bi idan kai haka babu shakka ba ka da hujja a wajen Allah subhanahu wataala na'am idan iyaye shiryayyu ne addini na gaskiya suke yi sai mutum ya bi addinin iyayensa kamar a ce musulmi ne shi kenan dama ka taso cikin musulunci iyayenka musulmi ne ka bi addinin su wannan addini na gaskiya babu wani iskali kamar yadda galibin mu haka muka wayi kasancewa iyayen mu musulmi ne sai muka wayi gari muka gamu a cikin musulunci ba a sha wahala kafin mu karbi addinin musulunci ba dama mun tashi a haka iyayen mu sun da mu akan haka to idan iyayen nagari ne sai a bi abin da suke yi domin shiriyan dama ake nema kamar annabi yusuf alaihi salam yake wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub na bi addinin iyayena annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub kaga in dai iyaye irin wayannan iyaye ne to shikenan sai zama ka iya bin addinin su domin addinin gaskiya suke amma in iyayen ba irin su bane addini na barna suke shirka suke wa Allah subhanahu ta'ala, to wannan ba zai zama hujja ba idan mutum shirka ubangiji subhanahu ta'ala zai azabtar da shi kamar yadda mushrikan makka suke ainihin kafa dalili da ainihin iyayensu idan an ce su yi imani da Allah ya ce a'a mu ba mu san wannan ba ga abin da muka samu iyayen mu suke yi kamar yadda ubangiji ta ke cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana idan aka ce musu ku bi alqur'ani ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce a'a mu za mu ji abin da muka samu iyayenmu suna suna a kansa irin addini iyaye da kakannin shi za mu bi to kuma iyaye da kakannin fatattu ne shi yasa ubangiji ta ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun yanzu za su bi iyayensu ko da iyayensu ba sa hankaltan kowai wala yahtaduna ba sa kan shirya ko da iyayen fatattu ne za su ai iyaye idan suka zama shiryayyu sai a bi addinin su sai a bi hanyar su amma idan suka zama batattu ba za a bi addinin su ba ba za a bi ainihin tafarkin su ba to wannan alkawarin ubangiji subhanahu wataala ya dauke shi daga zuriyan annabi adam alaihi salam kuma dole ne a yi imani da shi sannan ubangi ta ce abun nan imam fahawi yace wa qad alima Allah ta'ala fi ma lam yazal adada man da al-janna wa adada man yadkhulu an-nar jumlatan wahidatan فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص ya وقد علم الله تعالى حقيقة أبنجي تعالى يا سني فيما لم يزل تنتني بغي ينزبني تنتني عدد da يدخل الجنة adadin wayanda za su shiga aljanna tuntunin Allah ya sani tun kan ya halici mutanen kan ya halici aljannan ya san adadin wayanda za su shiga aljanna mutum nawa ne saboda inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne ya san komai wa adada man yadkhulu nara kuma ubangiji ta'ala ya san adadin wayanda za su shiga wuta jumlatan wahidatan jumla ɗaya babu wani kenan ko kwaɗe da zai koya wa Allah da zai san hukuncin aljanna zai tafi ko wuta zai tafi ba sai daga baya a wannan ilimi dan adam ne kai yanzu kai kanka ma baka san ina zaka tafi ba na dan uwanka baka san ma rayuwarka ma ya za ta zama karshen ta ba na lahiranka to amma ubangi ta shi ba abun da yake buya masa alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu abun da ya faru a baya sani abun da yake faruwa yanzu da abun da zai kasance nan gaba da abun da bai zai kasance ba ma ubangiji ta ya san shi kuma inda zai kasance ya zai zama ubangiji ta ya san saboda haka shi ya halitta halittar nan gaba daya kowa kafin ya halitte shi ubangiji ta ya san zai halitte shi kuma ya san dan aljanna ne ko dan wuta ba abin da yake kura masa yace fala yazdadu fi zalika la adadu adadin baya karuwa fi zalika a cikin wannan wala yanqusu minhu kuma baya raguwa daga wajensa ma'ana iya adadin da za su shiga aljanna wanda Allah ya sani ba za su karu ba kuma ba za su ragu ba iya adadin da za su shiga wuta wanda ubangiji ta ya san za su shiga wuta ba za su datu ba za su ragu ba wannan kamar yadda muka bayani akan imani da kaddara ko haka al'amarin yake sai dai takardun da suke hannun mala'iku za su iya canjawa su mala'iku ne ba su sani ba sai ga shi an rubuta a takardun da suke hannun mala'iku mutum dan wuta ne sai ta ibada a wata ramadana ko ya ta kyautata wa iyayensa to bangi ta la ya yanta shi daga wutan sai ya zama me sai ya zama dan aljanna to su mala'iku ne ba sani ba amma bangi ta la tuntune shi a wurin sa alaihi mafuz ma can ya san da wannan aikin a yanta su kuma su shiga aljanna ya san karshe waye za su shiga aljanna waye ne za su shiga wuta subhanahu wa ta'ala saboda iliminsa qad ahada bi kulli shay'in ilma ya kewaye kowane abu da ilimi ba abun da bai sani ba na halittanka. sannan ce wa kazalika af'aluhum ma alima minhu haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san ayyukan bayinsa ya san ayyukan bayinsa ma alima minhum an yaf'alu cikin abun da ya sani da su aikata shi irin wannan aikin da su ya san waye dan aljanna ya san waye dan wuta kuma kowa in ya zo duniya aikin yan aljanna zai ko aikin yan wuta ubangiji ta'ala ya san wannan ba abin da yake kuya masa wa kullum yassarun lima khuliqa lahu kowanne ana kore shi da abin da aka halitte shi da shi kowa da kowa dan aljanna sai ka ga yana aikin yan aljanna dan wuta kuma sai ka ga ina aikin yan wuta dan aljanna duk aikin da zai shigar da aljanna shi yake sai je shiga aljanna dan wuta kuma sai ga aikin yan wuta yake yi a ƙarshe je shiga wuta to bangi ta ya riga ya sani wal a'malu bil khawatim ayyuka da ƙarshe ne ake lura da shi ba wai farkon rayuwar mutum ba ya ya cika ya ya ƙarshen sa ya zama da shi ake hukunci idan ƙarshen sa ya cika da aikin yan aljanna mutumin kirki ba Allah shikenan dan aljanna ne ya cika da imani ko da farkon sa fasadi yayi idan ƙarshen sa aikin yan wuta ya cika ba da imani ba da shirka ko da aikin da zai wajabta masa shiga wuta shikenan dan wuta ne ko da farkon sa ya zama mutumin kirki innamal a'malu bil khawatim wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu wanda Bukhari ya rawaito ayyuka da ainihin cikawa ake kula da su ba wai farkon al'amarin mutum ba yaya karshen zai zama ai shi mutum yana cikin takin hankali idan ka san halin da kake ciki yanzu kai mumini ne to karshen sa kuma ya za ka zama shi yasa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala dini ko Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗan yake irin wannan addu'an yaya kai dole ne ka dinga addu'a Allah ya tabbatar da kai akan addinin musulunci domin baka san karshen ka yaya dai zama ba sai za ka ga ba alfahari da shari'a ubangiji ta ce wala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku ka ce kai bawan Allah ne mutumin kiri to ka san yadda karshen ka zai zama ne mai sabon Allah tausayinsa za ka bi kana masa addu'a Allah ya shirye shi amma ba za ka nuna masa isa cewa kai mumini ne bawan Allah kana masa alfari kana tsarkake kanka kai ne wane kai ne wane ba a'a ai baka san karshen ka ya zai zama ba kuma ba dabaran ka bane ba wayon ka bane yasa ka zama mumini bawan Allah ba saboda haka ubangiji ta sai ka kashe ga wannan sai dai ka zama bainar khawfi war raja'i tsakanin kaunar rahmar Allah da kuma tsoron azabar Allah don al'amura suna jujjuyawa dare da rana suna jujjuyawa amma sai kai ta ibada kana addu'a kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da akan imaninka yace wasa'idu man sa'ida bi qada'illah mai arziki shine wanda ya azurta da hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya kaddara masa cewa dan aljanna ne to shine zai zama dan aljanna wanda Allah ya rubuta shine arzikin lahira ne sai zama mai arzikin lahira washaqiyu man shaqiya bi qada'illah shi kuma matsiyaci shine wanda ya tsiyata da hukuncin Allah wanda Allah ya kaddara masa dan wuta ne shine zai tafi wuta ba wanda ya sai tura shi wutan in ubangiji ta'ala bai kaddara masa ba to saboda haka mutum ya nemi Allah ta'ala ya kaddara masa mai kyau ya yi ta addu'a ubangiji ta'ala ya kasan ya sa shi ya zama sa'idi mai arzikin lahira ɗan aljanna ba shaƙi, matsiyacin lahira ɗan wuta ba shi yasa yana daga cikin addu'an sayyidina Umar ma in kunta katabtani shaqiyan faktumi sa'ida ya Allah in ka kasance ka rubuta ni marar arziki ɗan wuta Allah ka shafe ka rubuta ni ɗan aljanna ina wannan addu'a ne wayannan nasoshin da makamantansu akwai hadisai da yawa da aka ruwaito akan wani daga ciki akwai hadisin bukhari da muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min nafsin manfusatin illa qad illa qad kataba Allah makanaha min al-jannati wan nar wa illa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida manzon Allah sallallahu alaihi babu wani rai da aka halitta face ubangiji ta'ala ya rubuta wurin zamansa a wuta da aljanna a aljanna yana da kujerar zamansa a wuta ma yana da shi yasa idan ka amsa tambayoyin kabari sai a nuna maka cewa da ga wurin zamanka na wuta amma yanzu Allah ya canja maka ga inda zaka tafi aljanna fa yarahuma jami'an kamar yadda zuwa hadisi ya ga wurin zamansa na aljanna ya ga wurin zamansa na wuta to yi ta la riga rubuta sannan kuma Allah ya rubuta mutum dan wutan ne ko dan aljanna wuta zai tafi ko aljanna zai tafi wannan duka saboda kamala na ilimin Allah subhanahu wataala ilimin Allah ba ilimin ba irin na dan adam bane duk yanda ka tsaya da tarbiyyar yaronka baka san zai zama mutumin kirki ba ko ba zai zama ba amma ban yi tare ya san halittar sa ya da su zama saboda ilimin sa ba irin na dan adam bane ilimin sa har abu nan gaibu ma ubangiji ta'ala ya sani to shikenan da manzala ta sama ya faɗi wannan cewa an rubuta yan aljanna a rubuta yan wuta سيسعى بيتك تي قالوا يا رسول الله فصيم العمل أفلا نمكث فندع العمل أو تريد أن فصيم يعمل العاملون يا رسول الله ثم إذا قاموا إتى إبادة بقاموا زونا مدينة إبادة ومدوغرة دولنا ربوتون دعاك يا رسول الله me yasa masu ibada suke yin ibada in dai an riga an rubuta dan aljanna an rubuta dan wuta mu dogara man kawai da wannan sai mu je da ibada haka sabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a ai imanu fa kullum muyassaru lima khuliqa idan ku ta bauta wa Allah ku masa da kowanne an fure shi da abin da aka halitta shi da shi dan wuta ka ga yana aikin dan yan eh, wuta dan aljanna ka ga yana aikin yan aljanna sai ce amma ahlu sa'adati fa yasiruna ila amali ahli sa'ada wa amma ahlu ash-shaqawati fa yasiruna ila amali ahli shaqawa yan aljanna za ga suna aikin yan aljanna yan wuta kuma za ka ga suna aikin yan wuta kenan idan mutum ka ga yana aiki irin na yan aljanna alaman dan aljanna ne sai dai yanke ne ba za ka yi ba don ba za ka san karshen sa ya zai zama ba idan mutum yana aikin yan wuta to alaman dan wuta ne sai dai ba za ka yi yanke cewa dan wuta mai don baka san karshen sa kuma ya zai zama ba saboda innamal a'malu bil khawatim karshen shine abun lura ba wai farkon ba sannan a wani hadisi dai ingantacce hadisi mashahuri wanda na cikin arba'una hadisi manzo Allah ta sama ce inna adakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfatan thumma ba'da zalika alaqatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك za a halitti mutum ana tattara halittar mutum a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana mani sannan bayan kwana arba'in sai ya zama jini gudan jini bayan kwana arba'in sai ya zama tsoka arba'in guda guda uku sannan bayan ya zama tsokan sai a aiko masa da mala'ika ya busa masa rai sannan a umarci mala'ikan ya rubuta arba kalmat kalmomi guda hudu a rubuta arzikinsa duk abin da zai samu a duniya daga farko har ƙarshe za a rubuta sannan a rubuta ajalinsa kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sekon nawa zai duk za a rubuta sannan a rubuta aikin da zai yi a duniya wani irin aiki ne irin ne wuta ne ko ne yan aljanna sannan sai a rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna wannan abubuwa guda hudu za a rubuta su tun lokacin yana cikin mahaifiyarsa za a sa mala'iku su rubuta to ƙarshen hadisi sai ce fa wallahi fa wallahi abin nan fa wallahi allazi la ilaha illa huwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'an fa ya'malu bi amali ahli al-janna fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha yace manzala ta sana wallahi na rantse da in ku yakan yi ta aiki ta aiki irin yan aljanna sai ya zama tsakaninsa da aljanna bai wuce taki ɗaya ba ko zira'i ɗaya shikenan sai aiki irin na yan wuta sai shiga wuta wani kuma zai ta aikin yan wuta takin yan wuta sai tsakaninsa da wutar bai wuce zira'i ba shi shikenan sai aikin yan aljanna sai shiga aljanna din wannan shine innamal a'malu bil khawatim to amma rama ta ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Ibn rajab alhamdul yake faɗa cikin jami'ul ulum wal hikam yace yana da wuya Ta ga mutum ya taso bawan Allah mutumin kirki tun yana matashi ibada yake yi a ƙarshe rayuwarsa kuma ya zama yana aiki irin ne wuta ya cika babu imani ko ya cika da munanan ayyuka yana da wahala zai ya ka iya nunawa kai kai tunaninka a ce mutum bawan Allah mutumin kirki haka ya taso cikin ibada da imani sai a ƙarshe rayuwarsa kuma sai zama mutumin banza ya mutu a haka ko ya yi ridda ya bar addinin musulunci kaɗan ne a cikin al'umma amma da yawa ana samu wanda zai taso mutumin banza ba a sharare sabon Allah ko ta ina amma ƙarshe rayuwarsa kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai cika da imani ya cika da kyawawan ayyuka kaga farko yana aiki yan wuta ƙarshe ya aiki yan aljanna ya shiga aljanna wannan dukkaninsa rahama ne na ubangiji subhanahu wataala to wannan shine zai sassauta tsoron da yake cikin wannan hadisi idan ya zama na ka zama bawan Allah mutumin kirki tun farko al'amarinka to za ka tafi akan haka insha Allah saboda yanzu abun nan man shabba ala shay'in shabba alai tuwon wanda ya taso akan abu to zai furfura akan abu in aikin kirki ne ko kuma aikin banza amma mai aikin banza da yawa zaka ga ya tuba ya koma zuwa ga Allah wani ma duniya ne za ta goge shi sai kaga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna rajula la ya'malu amala ahli aljannati fima yabdu lin wa huwa min ahli nari wa inna rajula la ya'malu amala ahli nari fima yabdu wa huwa min ahli janna da ka samu wani yana aiki irin aikin yan aljanna a ganin idon mutane wani bayan Allah ne mutumin kirki to amma kuma dan wuta ne wannan wasu malamai suka ce wannan hadisi yana magana akan munafukai munafuki sai kaga a zahiri bawan Allah ne yana ta ibada a sai abun duk ba don Allah yake shi ke a ƙarshe sai kaga ya shiga wuta mutane suna ganin sa mutumin kirki ko ko musulmi amma mai riya wanda aikinsa ba don Allah yake ba a zahiri bawan Allah ne ga ibada ga taimakon jama'a ga nuna cewa shi waliyin Allah ne amma kuma dan wuta ne saboda babu ikhlasi a cikin zuciyarsa ba don Allah yake yin wa'annan abubuwan nasa ba kaga a zahiri kai kana gani wannan kan ya haye kamar zai iya ceton jama'a ma gaba daya amma kuma dan wuta ne saboda ubangiji ta shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa wala tuzakku anfusakum huwa alamu bima ittaqa Allah shi ya san waye mai tsoron Allah shi yasa manzo Allah sa sake cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqaha attaqwa ha huna wa yashiru ila sadrihi thalatha marra tsoron Allah a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake yana nuna sa saboda haka Allah kuma shi ya san abin da ke cikin zuciyar dan adam to sai kaga a zahiri aikin ne aljanna amma kuma hakika dan wuta ne wani kuma zaka ga a zahiri aikin yan wuta yake ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فهو من اهل الجنه a zahiri yadda kake ganin sa aikin yan wuta yake amma kuma dan aljanna ne in ma ya zama na kai wannan abun da yake in ka kake cewa ne yan wuta ne amma kuma ba ba aikin yan wuta bane to da ka dan aljanna ne ko kuma ya zama na aikin yan wuta yake amma a ƙarshe ubangiji ta masa gamon katar ya tuba ya koma izuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya aiki yan aljanna sai je shiga aljanna saboda innamal a'malu bil khawatim karshen ake dubawa to hadisai da makamantan su hadisai ne abun tsoro to amma aqida ingantacciya ta ahlus sunna yanda suke nan haka za a bar su yanda muka yi bayanin sunna ba wani tawili da zaka musu ka ce kaza ko kaza ko za su haifar da kaza shi yasa ibnu abdul barri a cikin at-tamhid sharhi ne yayi na muwatta malik mujalladi 30 wani ya tahqiqin sharhin muwatta malik wanda ya shekara talatin kuma yana wallafa shi ya je ya dawo ya je ya dawo har ya zama na kamar yana kwana da littafin ma baya rabuwa da shi domin littafi ne babba wanda ya tattaro ilmummuka daban-daban ulumul hadis da ulumul shari'a hukunce-hukunce na shari'a da kuma abin da ya shafi ilimin hadisi duk ya tattara a cikin at-tamhid amma ya makale wa littafin nan baya rabuwa da shi raka ce kai ba za ka kosa ba da wannan littafin naka at-tamhid yace anisu fuadi mustalatina hijjatan wa saydaru zihni wal mufarriju an hanni yace wannan littafin ina ɗebe kewa da shi tun shekara talatin shine abun ɗebe kewa na kuma shine yake yaye min bakin cikin da nake ciki in na shiga kunci in na duba na wallafa a tamhid sai in samu walwala da nutsuwa a cikin zuciyata ka sai idan kana da ayyukan alkhairi na kirki duk lokacin da ka duba su sai ka ji ka dan samu sassauci na matsaloli na rayuwa na damuwoyi amma in baka da ayyukan alkhairi in ka shiga kunci to kuncin sai je kashe ka kawai babu wani abu da zai iya sassauta maka wannan abu to saboda aka in ya duba wannan dama kuma haka ɗabi'ar mumini take idza karatta hasanatuka wa sa'arka sayi'atuka fa anta mumin idan kyawun ayyukanka suka faranta maka rai munanan suka bakanta maka rai to kai ne mumini ko da haka sai yana duba ainihin at-tamhid din ya karanta ya sake ya sake dawo to sai ce a cikin at-tamhid ibnu abdul bari ba maliki ne yace kad aktsara an-nasu fi takhrij al-athari fi hadha al-bab wa aktsara al-mutakallimuna min al-kalam fihi wa ahlu sunnati mujma'una ala al-iman bi hadhihi al-athar wa i'tiqadiha wa tark al-mujadalati fiha yace an hoto hadisai da yawa a cikin wannan babi al mutakallimun masu magana masu sa hankali a cikin aqida sun yi ta magana da yawa akan wannan hadisan suna neman su musu tawili sai ce amma ahlus sunna dukkanin su sun yi ijma'i akan imani da wa'annan hadisan da itikadin abinda hadisan suka kunsa haka ne sannan kuma da bari jayayya ba ruwanka da yi jayayya ubangi ta ya san adadin masu shiga aljanna ya san adadin masu shiga wuta sun tuni an rubuta dan kai dan aljanna ne ko kai dan wuta ba abun da zai canja a ilimin Allah haka abun yake na rubuta ka dan aljanna zaka shiga aljanna na rubuta ka dan wuta zaka shiga ainihin wuta haka yake a wurin Allah a kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sai ka sallama ka miƙa wuya haka abun yake domin mun karanta a baya wala tabbutu qadamul islami illa ala zari taslim wal istislam ka da ka ba zai tabbata ba sai ka miƙa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuya sai ka sallama ka miƙa kai ta addu'a Allah ya sa dan aljanna ne kai kuma ga alama nan ka yi imani da Allah kana sallah kana azumi kana zakka kana neman shiriya wannan dukkan alaman ne cewa kai dan aljanna ne fa kullum muyassarun bima kulika kowa yana aiki da abun da aka halitta shi da shi dan aljanna yake yin aljanna dan wuta yayi aikin dan wuta sai kai ta hada da addu'a kamar yadda manzon Allah yake yi Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ta tabbatar da zuciyata a bisa addininka sannan imamu tahawi yace wa aslul qadri sirru ta'ala fi khalqi fi khalqihi lam yattali ala zalika malakun muqarrab ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة القسلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر وكل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى قوى عن قوى علم القدر أن أنام ونهاه عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل faqad radda hukm kitabi wa man radda kitabi kana min al-kafirin imam tahawi yace wa aslul qadri sirrul lahi asalin qaddara sirri ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala fi khalqihi a cikin halittar lam yattali ala zalika malakun muqarrabu babu wani mala'ika abun kusantowa da ya san kaddaran Allah ya san abubuwan da Allah ya kaddara a duniya domin sirri ne na Allah ta'ala wala nabiyyun mursal babu wani annabi da aka aiko wanda ya san kaddaran Allah wanda ya san me zai faru gobe me zai faru jibi ko wannan mutumin ya zai kasance babu wani wanda ya sani da haka wannan kamar yadda sai na Ali ne yake cewa alqadaru sirrullahi fala takshu kaddara sirrin Allah ne karka nemi ka buɗe wannan sirri din ka ce wai sai ka gano yanda sini yake idan mutum ya haka sai ya bata sai ya bata damuwar da aka samu shine su ahlul kalam masu amfani da hankali a aqida sai suke ganin cewa idan suka ce ubangi ta'ala ya kaddara dan wuta dan wuta ne ya kaddara dan aljanna dan aljanna ne to suna gani kamar an yi haka an danganta ubangi ta'ala zalunci tunda ya kaddara wannan dan wuta ya kaddara wannan dan aljanna to kaga ba su san darajan Allah ba subhanahu ta'ala wannan yana nuna kamalan ilimi ne na ubangiji ta'ala shi dan aljannan nan ya cancanci ya tafi aljannan ne saboda zuciyarsa mai kyau ne dama tun kan kafin Allah ya halitte shi ya sani sai kaddara mata shiga aljanna wannan kuma dan wutan ubangiji ta'ala tun kan halitte shi ya san zuciyarsa ba mai kyau bane sai kaddara mata shiga aljanna ma'anar wannan abu shiga wuta ma'anar wannan ba abun da mutum zai yi ba da ganin daman Allah ba subhanahu wa ta'ala inda a ce dan aljanna da dan wuta Allah bai zai san su ba sai an zo shiga wuta da aljanna da sai zama ilimin sa bai zama cikakke ba sai zama kamar dan adam kai baka san ya al'amarin ka zai kasance ba sai in wannan lokacin yayi sai in karshen al'amarin yayi to amma ka ce Allah ya san hakan din ya kaddara komai wannan shine ka daraja Allah kuma ka ba shi cikakken ilimi cewa ilimin kamili ne ba tauye ba ne irin na ainihin mutane to sai ubangiji ta ya ce abin da imamu tahawi ya ce wa ta'ammuku zurfafawa wa nazaru da tunani fi zalika a cikin wannan ma'ana a cikin kaddaran Allah zari'atul khizlani wannan hanya ce ta kaɗewa. alaman mutum taɗaɗɗe ne Allah ba zai taimake shi ba kan imaninsa shine ya dinga zurfafa wajen ilimin kaddara to ya zai wannan dan wuta ya zai wannan dan aljanna ya zai kaddara wannan fasikanci sabon Allah wannan kuma ya kaddara masa da to da zaran ka fara wannan tunanin da zurfafawa a ciki to alama ta tsewan ka yaro sannan wa sullamul hirman kuma tsani ne na alhirman haramta mutum tataccen tauhidi da miƙawa Allah subhanahu wa ta'ala wuya wa darajatu tughyani kuma matattakala ne na ƙetare iyaka kana son ka ƙetare iyaka a al'amarin addini ka ce har za ka gano sirrin Allah subhanahu wa ta'ala za ka gano ƙaddara, ba za ka iya ba amma abin da yake wajibi shine ka miƙa wuya wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amarinsa a cikin hukuncin da yi sannan ya ce falhazara kullal hazri mutum ya kiyaye dukkan kiyayewa min zalika daga wannan Ya ce zai kutsa ya gano kaddaran Allah ko sirrin Allah mutum ya kiyaye wannan nazaran wajen tunani wa fikiran da tunani wa waswasatan da waswasi kai kawo a cikin zuciya a'a ka miƙa wuyar ka kawai fa inna Allah ta'ala dawa ilmal qadari an anamihi yace ubangiji ta'ala ya nade ilimin kaddara an anamihi daga halittansa ba su san ilimin kaddaran ka ba kaddara wannan sirrin Allah ne shi kaɗai ne sai sirrullahil maktum ya ɓoye abunsa shi kaɗai ya sani ya nannaɗe shi babu wani daga cikin halittarsa wanda ya sani wa hahun an maramihi kuma ya hana su ma su nemi sanin sirrin Allah subhanahu wataala ko su nemi sanin kaddara kowa wai ka je zaka duba masa ga abin da aka kaddara masa ga abin da zai faru ne shi gobe ko jibi idan kai haka kai wa Allah shi shige a cikin al'amarinsa don abu ne na gaibu ba wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wataala sai ce kama kala ta'ala fi kitabi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'aluna shi ubangi ta'ala la yus'alu ba a tambayansa amma yas'alu dangane da abin da yake aikatawa wa hum yus'alun su ko mutane ana tambayansu duk abin da dan adam zai yi ubangi ta'ala zai tambaye shi me yasa yayi kaza me yasa yayi kaza amma shi aikin Allah subhanahu ta'ala ba a tambayansa duk me yasa yayi wannan hukunci me yasa li kamali hikmatihi wa rahmatihi wa adami saboda cikan hikimar Allah Allah baya yin abu sai yin ya dace saboda hikimarsa cikakkiya ne kowane abu yana yin sai yin ya dace ne kowane hukunci yana hukunta shi yin ya dace sannan mai cikakken rahama ne yana da tausayi sannan kuma ban yi ta'ala mai cikakken adalci ne babu zalunci a cikin al'amarinsa saboda haka duk abin da yi daidai ne kenan ba da ma ka tambaya ka ce don me yasa ubangiji ta'ala yayi abu kaza idan ka yaka ka shiga hadari a addinin ka amma dan adam daga cikin mutane akwai azzalimi wanda zalunci ya mamaye shi in yayi abu sai a tambaya me yasa yayi akwai wanda bai da hikima bai san ma wannan abun ya dace a yi shi a wuri kaza ba sannan daga ciki akwai wanda ba rahama a zuciyarsa idan yayi abun zai yi shi da cutarwa kaga shi sai a tambaye shi amma ubangiji ta'ala bai siffantu da wayannan siffofin gaba ɗaya ba saboda haka shi yasa ba a tambayar me yasa yayi abu kaza da yayi kawai lalle ka sallama ka miƙa wuya haka al'amarin yake sai ce faman sa'ala lima fa'ala duk wanda ya tambaya yace me yasa Allah yayi abu kaza faqarar da hukumar kitabi wanda ya mai da hukuncin alqur'ani ne yana neman ya kalubalanci alqur'ani ne wa man radda hukmal kitabi wanda ya mai da hukuncin alqur'ani kana min alkafirina ya kasance daga cikin kafirai misali ubangiji ala yana cewa walau shi ina ataina kullu nafsin hudaha minni la jahannama anna jahannama min aljinnati wan nasi أجمعين da mun ga dama in ji ala kowa sai a bashi shari'a kowa sai zama mumini ko mai cikakken imani sai dai ubangiji ta ya ce magana ta riga ta tabbata maganar mu sai mun cika wutan jahannama da mutane da aljani gaba daya to idan aka ba wa kowa shiriya suwa za su shiga cikin wutan jahannama Allah kuma ya kaddara sai an cika wutan jahannama da mutane da aljani Ko baka isa ka me yasa Allah ya wannan hukuncin ba saboda bayan da za a yi hukuncin bai dace ba saboda hikimarsa da rahamarsa da adalcinsa sai dai kai ne a gurɓataccen tunaninka ka ga kamar wannan abu bai dace ba saboda hikimarka da ramarka da adalcinka ba cikakke bane ba lallai ka iya ganowa ba amma ubangiji subhanahu wataala baya zaluntan bayan sa inna allaha la yazlimu misala zarra Allah baya zalunci ko dai da kayan zarra kuma rabbuka bi zallami lil abid Allah baya zaluntan bayan sa duk abin da ka ga adalci ne ko rahama amma babu zalunci to saboda haka in ya hukunta abu ba za ka ce me yasa yayi ba in ka ce me yasa ko ka mai da wannan sai yi inkarin irin wayannan ayoyi na alqur'ani haka na wata ubangiji ta ke cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka annama yas'adu fi samai wanda Allah ya nufin zai shiryar da shi sai Allah ya yalwata kirjinsa sai ya fahimci addinin musulunci sai je yana so shikenan sai imani wanda kuma Allah ya yi nufin zai batar da shi sai a sa kirji ya zama mai kunci ba zai iya fahimtar addinin musulunci ba duka Allah ne yake kaddara wannan amma ba za ka ce lima fa'ala in ka ce lima fa'ala to kana inkarin ayoyin alkur'ani inkarin ayoyin alkur'ani kuma kafurci sai ka zama daga cikin kafir saboda haka sallamawa da miƙa wuya shine ainihin kamalan imani shine cikakken imani irin imani da ake so bayin Allah su yi duk abin da Allah ya hukunta ka ce haka abin yake amma in ba haka ba kace za ka tsaya bincike ko ka gano sirrin kaddaran Allah ko don me yasa Allah zai kaza a nan a can kuma yayi kaza to wannan alaman tabewa ne kuma alaman imanin ka zai zame domin ba ka da cikakken mika wuya ga Allah subhanahu wataala sai ma da yace fa haza jumlatu ma yahtaju ilayhi ko wannan shine jumlan ma ya idan ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu wanda zuciyansa tana cike da ainihin imani min auliya illahi ta'ala daga waliyan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abun da yake buƙata ya sani kuma ya yi itikadinsa amma tunani da nazari da tutturewa wannan ba naka bane kawai ka sallama ka miƙa wuya in dai akwai hasken imani a tare da kai kai waliyin Allah ne duk abin da Allah ya hukunta ka yadda da shi kawai kuma ka san Allah bai zai zalunci ba sannan yace wa hiya darajatu rasikhina fil ilmi wannan ita ce darajar matabbata a cikin ilimi saboda ubangiji ta ce ya fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wanda suka tabbata a cikin ilimi duk hukunce hukuncen Allah za su ce sun yi imani da su ne ko sun fahimci hikimar ko ba su gane ba sai su ce sun yi imani kowanne daga wajen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ya zo saboda haka sun sallama sun mika wuya to kai ma ka hau wannan daraja ka sallama ka mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma tunani ka kai zurfin tunanin ka kana ta tunanin al'amari har ka je ka wuce imani saboda haka shi yasa kai za ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai ne aqidan nan muka ce ba abin da zaka kudurta sai abin da ka gani a Qur'ani ko hadisi abin da shari'a yace ya zama aqidan ka shine zai zama amma ka sa tunanin ka kai ta tunani zaka gano wani abu ko zaka gano wata aqida to wannan alaman zaka bata ne to amma tunani na wasuwasi na shedan wanda zai sa wa mutum wani lokaci ya jefa masa in dai ya tunkuɗe wannan wasin babu damuwa yanzu wani lokacin sai gashi aya ta karanta ta yi imani amma sai dan sai ya sa maka shakkan wani abu to me yasa kaza kuma da kaza irin wannan in baka bari ya zauna a zuciyanka ka ture shi baka bar shi ya zauna a zuciya ka ture shi ne wannan babu matsala a imaninka amma in ka tafi haka kai ka wannan tunanin to alaman za zaka gane ne za ka bata sabon manzala sallallahu alaihi suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim abu huraira ya ce mutane ne suka zo ɗin jama'a suka ce ya rasulallah mu mukan samu wani abu a cikin zuciyarmu na wani wasuwasi law tak'i wa inna ahadana la yata'azamu an yatakallama bi dayan mu yana ganin girman yayi wannan magana da wannan abu mana abun inda zaka furta shi kila zai iya fidda kai daga musulunci haka shedan sai ya sa maka wannan tunani amma suna ta tutture shi ba za su iya su faɗe shi ba sai suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule suka ce ya rasulullah wallahi mutum wani lokacin yakan ji a zuciyarsa wani wasuwasi da shakka da yana ganin in zuciyarsa ya imanin sa yake mazala ce za ka mahzul iman wannan shine tsantsan imani shi ma na ana nufin tunkuɗe wannan abu dan ya sa maka a zuciyarsa ka ture ka tabbatar da imaninka to wannan shine tsantsan imani amma da za ka bari wasu wafin ya zauna ka ci gaba da shi to da zai zama zai tafiyar maka da imaninka ina fatan muna fahimta saboda haka wata ran ɗan zai riya maka wani abu a zuciyanka sai kaga kai wasu wasi na wani abu ko kai tunani ka zurfafa me yasa Allah zai kaza ko me yasa wannan abu kaza ya zama kaza to wannan yana zuwa maka ka dinga ka ture shi kawai shedan ne yana neman ya fadda kai ne ya fitar maka da imaninka to in ka ture shi shine ka zama mai cikakken imani kin shine tsantsan imani amma barin san kuma shi yake haifar da munafurci da kuma kafurci. imamu qawi yace li anna al-ilma ilmani saboda ilimi kala biyu ne ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai ilimi fil khalqi a cikin halitta mawjudun samimme akwai ilimin da akwai shi shine ilimin shari'a al shari'a, shar'iyya usulu hawa furu'uha wannan abu hukuncin sa kaza wannan abu hukuncin sa kaza a aqida ne ko kuma abin da ya shafi ibada ko mu'amala wannan ilimi yana nan cikin hadisa kuma in ka neme shi zaka same shi wa man talabahu wajadahu duk wanda ya nemi sanin irin wannan ilimi na zahiri wanda ba na gaibu ba ilimin shari'a to Allah zai bashi so da haka akwai wannan ilimin kuma wasu sun sani sai dai wani ya fi wani sani wa fauka kulli zai ilmi ali kowa akwai na sama da shi wannan yana sama da wannan wannan ya sama da wannan abin da baka sani ba to wani ya sani abin da wannan bai sani ba wannan ya sani amma ba abin da ubangiji ta'ala bai bayyana ba wanda al'umma suke bukata na ilimi na zahiri wanda ya wajabta musu su nema kowa ko abin nan kowane irin abu ya bayyana shi sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta kuma ya sani abin da ka sani kai aiki da shi abin da baka sani ba kuma fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna ka tambayi wanda ya sani in baka sani ba to sai ce wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai kuma wani ilimi a cikin halitta wanda shi kuma babu shi Allah bai bai bayyana shi a cikin halitta ba shine ilimin gaibi ka gano sirrin Allah sirrukan Allah wannan baka yi ta babu ma wannan ilimi don ba a sako shi duniya ba sai sai imamu tahawi yace fa inkarul ilmi mawjudi kufur. inkarin ilimi me wannan kafirci ne qur'ani cike yake da hukunce hukunce na shari'a sai kace babu su to ka kafirta don kai inkarin alqur'ani haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo wannan ilimi mawjud din ilimin shari'a abinda bayin Allah suke bukata domin su shari'a to ka ce babu wannan ilimin ka yi inkarin sa wannan kafirci ne wadda'u li ilmin mafqud kufrun da'awan kuma ilimin da babu din ilimin da mafqudun babu shi ba a sako shi duniya ba ka ce akwai shi kufurin wannan kafirci ne mutum ya ce ya san gaibu ko gawa ne ya san wannan kafirci ne domin Allah bai sanar da jama'a gaibu ba ilimin gaibu ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, shi yake banta da shi sai ce wala yathbutu al-imanu illa bi qabuli al-ilmi al-mawjudi imani baya tabbata sai da karban ilimi wanda yake samin me shine ilimin shari'a abinda Allah ya tsara je na addini a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da shi ka sallama ka miƙa wuya na aqida da ibada da mu'amala to wannan shine imani yake tabbata da shi wa tarku talabil ilmi al da kuma barin ilimi rashishi ma'ana ilimin da babu na gaibu na wanda Allah ne kawai ya sani sirrin kaddaran Allah wannan kuma ka kyale shi idan ka kyale shi shine imanin ka ya tabbata amma idan baka kyale shi ba kace zaka neme shi to nan ma zaka kafurta imanin ka ba zai tabbata ba kenan imani yana tabbata da abubuwa guda biyu ilimin da Allah ya bayyana na shari'a dole kai kokari ka san su ka san aqidan ka ya take ibadar ka mu'amalan ka sannan ilimin da Allah ya wa halittansa kuma karkace sai ka zurfafa ka tona ka gano yadda wannan ilimi yake idan kai haka shi kuma za zaka kafurta ne imaninka ba zai tabbata ba Ashad bin Bas sai ta'aliki akan al-ilmul mafqut ma'ana ilimin da babu dinnan sai ce muraduhu rahimahullahu bil ilmi al huwa ilmul gaibi number 1 ko Imam imamu tsahari yake nufi Allah ya ji kansa da al'ilmul mafqud shine ilmul ghaibi ilmin ghaibi a tarihin bin Baz yace wa huwa muqtasim billahi azza wa jalla domin ilimin gaibu ilimi ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne yake banta da shi babu wanda ya san ilimin gaibu sai Allah wa man idda'ahu minan nasi kafara duk wanda ya da'awan ilimin gaibu daga cikin mutane ya kafurta wani daban ya zo ya ce ai shi yau ya san gaibu to ya kafurta kawai duk wanda ya zo ya ce shi ya san gaibu to ba musulmi ba ne domin ilimi ne da Allah yake banta da shi yace ne qawlihi subhanahu dalili kuma shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa akwai taskoki sito sito na ilimin gaibu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san wannan ilimin sai Allah to kai kuma ka zo ka ce akwai wanda ya sani kaga kai inkarin wannan ayan wannan kafurci ne sannan yace ubangiji ta'ala yace wa ya azza wa jalla qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka gaya mutane duk wani halitta da yake cikin sama ko yake cikin ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai akai kuma zaka zo ka ce wani ya san gaibu idan kai haka kai kafurci wanda ya da awan sanin gaibu ya kafurka wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafatihul ghaibi khamsun taskokin gaibu ko mabuɗin gaibu khamsun guda biyar ne mafatihun nan sun masa fassara guda biyu ne na wa'annan ayoyin wa inda mafatihul ghaibi da sauransu wasu ka ce mafatihun an khaza'in jam'u maftah ma'ana taftah inda ake ajiye abubuwa sito sito wasu ko suka ce mafatihu jam'u miftah jam'in mabudi ne sai a ce mabudai amma dai galibi na jam'in miftahu ana ce masa mafatihu ba mafatihu ba mafatihu alawa zani mafa'il wato mabudai sai sa galibi malayan tafsir sai su fassara mafatihu da khaza'in jam'u mafta shine ainihin taska ma'ana wurin budewan ba mabudin ba inda aka kulle ake bukatan a bude din shine taskan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsun taskoki na gaibu guda biyar ne la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda ya san su sai ubangiji subhanahu wataala tala qawluhu subhanahu thumma tala qawluhu subhanahu sai manzon Allah sallallahu ya karanta wannan ayar inda Allah ta'ala yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za gadan wa ma tadri nafsun bi ardin tamut babu dan gaibu guda biyar ne da ubangiji ta dace inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shine ya san yaushe za a yi tashin alkiyama ba wanda ya sani wannan gaibu ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai sa lokacin da malaika jibril zai tambaye shi yace akhbirni an sa'a ba ni labari yaushe za a yi tashi alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il da ni da nake da kake tambayan da kai mai tambayan duk ba wanda ya sani saboda ba wanda ya sani yaushe za a yi tashin alkiyama yas'alunaka an sa'ati أيان مرساها والعلمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة suna tambayan ko yaushe za a tashi alkiyama ka ce ilimin tashi alkiyama yana wajen Allah ba wanda ya so yaushe za a tashi alkiyama sai ubangiji subhanahu wataala wannan ilimin yayi wa sama da ƙasa nauyi shi yasa ba za a faɗa ba yanzu za ce ran kaza za a yi tashi alkiyama ko sauran shekara miliyon ɗaya ne mutane suna cikin tashi hankali da ɗimuwa don so san za ta kare kullum aka yi shekara ɗaya za saura shekara kaza a haka haka kuma har lokacin ya zo to sama da ƙasa ba za su iya ɗaukan nauyin kaɗan wannan labarin ba shi sa babu wanda ya sani sai Allah ubangiji ta ce la tafikum illa bakta tashar kiyama bare zo muku ba sai me sai kwatsam kawai ba shiri ba zato ba tsammani sai dai akwai alamu wanda ubangiji ta la ba da labari za a gani sannan wa yunazzilu al Allah ta'ala shine mai saukar da ruwa shi ya san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba shi ya san gobe za a yi ruwa ko ba za a yi ba ka ce yau za a yi ruwa ko gobe za a yi ruwa wannan shishigi ne wa ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-arabi a cikin akamul qur'an yace idan mutum ya duba wasu alamu na ruwa sai yace yana zaton za a yi ruwa wannan babu matsala ka ce ina tsammanin za a yi ruwa insha Allahu. saboda wasu matsalo wasu alamu da ka duba misali zaka iya zuwa ka ga hajiri ya tsaro ka ce wannan hajirin daga ganin alaman sa za a yi ruwa ba wai ka yi yanke bane kana tammani za a yi zai iya yi wa ai zai iya yi wa kuma ba za a yi ba amma ka ce yanke za a yi wa yau ko za a yi gobe ibnu arabi ya ce duk malamai sun yi jima'i wannan kafurci ne mutum ya yi ridda bar addinin musulunci yanke saboda babu wanda ya san wannan sai Allah manzo ya tabbatar yana daga cikin ilimin gaibu guda biyar ba wanda ya san su sai Allah yaushe za a yi ruwa za a yi ruwa yau ko gobe ko jibi a wuri kaza za a yi ruwa wannan ilimi ne na ubangiji subhanahu wataala shine barwa kansa wannan ilimi ka ce za a yi yanke ko shakka babu wannan shishigi ne wa ilimin Allah kai da awan ilimin gaibu kenan kuma wannan kafirci ne kamar yadda ibnu arabi ya bayyana a cikin akamul qur'an sannan wa ya'lamu ma fil arham ubangiji ta ya san abun da ke cikin mahaifar mace ma'ana tun lokacin da ciki ya shiga ubangiji ta ya san ne a cikin mahaifar mace <clears throat> namiji za a yi ko mace dogo ne ko gajere fari ne ko baki mutumin kirki ne ko mutumin banza duk ubangiji ta ya san wannan kuma likita bai isa ya san wannan ba likita yana sanin me ke cikin mahaifa idan an halitti ɗan ya gama girma halittansa ta cika sai leƙa wani abu sai sai namiji ne ko mace ta wannan kaga tun da aka gama halittansa tukuna amma ubangi ta tun yana mani ya san abun da ke cikin mahaifan baki ne fari ne dogo ne gajere ne mutumin kirki mutumin banza za haife shi da rai ba za haife shi da rai ba zai faɗo mace ce a duniya duka Allah ya san wannan zai zai faɗo lafiyayye ko kuma mara lafiya mai cikakken halitta ko ba mai cikakken halitta ba mai hankali ko mahaukaci za a haife shi tun yana digon bani ubangiji ta Allah ya san amma likita bai isa ya san wannan ba ko bayan an gama halittar ma ba zai iya gane wa'annan abubuwan ba sai dai ce maka namiji ne ko mace dan hango haka a cikin wani abu nan ma ana samun sabani ana samun sabani to ilimin gaibu kawai Allah ne ya san shi ko ya za a haife shi ranka za sai a zo kuma kwanakin su wuce ba a haife shi ba ko kuma kafin kwanakin a haife shi to amma sanin sirrin abin da ke cikin mahaifar mace babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala tun yana ɗigon mani har ya zama jini har ya zama tsoka har ya zama kashi har a lullufe kashin da tsoka har a busa masa rai duka ubangiji ta'ala ya sanya a zai zama tun kafin a haife shi amma ba wanda ya sai san wannan ilimin sai Allah subhanahu wataala sannan kuma mutum wa mata da yasu ma za ta cibu gadan mutum bai san me zai faru da shi gobe ba ba wanda ya sani me za ka samu me zai same ka me zai faru da kai wannan ba wanda ya sani sai Allah za ka wayi gari gobe da lafiya ko za ka wayi gari baka da lafiya wallahi ba wanda ya sani amma ubangiji ta Allah shi ya sani za ka yi hasara gobe ko riba za ka ci wannan ubangiji ta Allah shi ya bar wa kanta wannan ilimi za ka da abu na farin ciki ko na baƙin ciki wannan ubangiji ta lashi ya baro wa kansa wannan ilimi wa ma tadri nafsun ma za ta iya ayyukan da za ka yi gobe baka san su ba Allah ne ya sani sai dai ka yi zaton kila za ka yi abu ko ka shirya kila kafin goben abun ya wargaje ba ka yi shi ba amma ubangiji ta ya san me za ka yi gobe ya san abun da zai faru da kai gobe ya san abun da za ka samu gobe wannan ilimi na gaibu ba wanda isa ya gaya maka haka in ya gaya maka kuma to yayi wa Allah shishigi a cikin iliminsa kuma wannan din kafurci ne in kai imani da shi imani da shi din ma kafurci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahinan fa saddaqahu ma qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yaje wajen boka ya tambaye shi wani abu sai ya gaya masa wani ilimi na gaibu ya ce gobe kaza akwai sa'a a tafiyanka ko babu sa'a gobe za ka haɗu da kaza ko za ka yi kaza ko abu kaza zai faru ya gaskanta bokan wannan ya wa alqur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin qur'ani ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah subhanahu wataala kai kuma ka zo ka tabbatar ga wani zai gaya maka ilimin gaibu zaka samu abu kaza ko ba zaka samu ba da haka wannan asaran imani ne shari'a ba ta yadda da wannan ba abun da ka yi kawai shine tunda baka san me Allah ya kaddara maka ba shine kai addu'a addu'a silahun nuni addu'a huwa al-ibada ko addu'a afdalul ibada sai ka daga hannu ka roki Allah ubangiji ta ya tabbatar maka mafi alkhairi in kana shakkan alkhairin abin ko sa ka roƙi Allah Allah ya tabbatar maka da shi in alkhairi ne in ba alkhairi bane Allah ya canja maka mafi alkhairi wannan ita ce aqida mumini mai cikakken imani amma ka dogara da wani boka ko wani mai duba duk al'amuran ka sai ka je wai an duba maka an maka bokanci ko an buga ƙasa to wannan babu imani a zuciyanka kuma baka yi imani da gaibu cewa ubangiji ta shi kadan ya san ya san gaibu ba saboda haka kiyaye wannan galibi masu kuɗi da masu mulki ko masu neman kuɗi da neman mulki suna shiga cikin wannan duk wanda ya sa duniya a gabansa kawai to sai kaga ya fada a cikin bokaye ba abun da zai iya yi sai abun da bokaye suke suka ce masa wai zai nemi mata bari ya je a duba masa in an ce a ba alkhairi sai ya bari in an ce da alkhairi sai ya aure ta wai boka ne zai gano masa wannan ba ilimin gaibu ba ne sai dai ka duba alamu ta kirki ne ka aura amma yaya auren zai zama bayan ka auri matan wannan Allah subhanahu wataala shi ya sani amma sai ka ga mutum ya mulkin nan zan same shi ko baran same shi ba sai a je a duba masa to bokan zai je ya ce maka bara ka samu bane sai ce maka za ka samu amma akwai yan adawa sai an yi abu kaza da kaza da kaza sai ka ɗauko dubbunyan kuɗi ko miliyoyi ka bashi ko baka samu ba dai shi dai ya ci nasa ai to haka ake ana musu fuwan nayin amma ba su gane ba al'amarin ƙarya ne ba wanda ya san gaibu sai Allah sai dai za ka iya faɗan magana ko ƙarya kake ka dace da hakan ɗin sai ka faɗi abu sai a dace ma hakan sai ka faɗi wani kuma ba hakan ba ne to za ka shi ne al'amari kawai amma ba za ka yi imani da cewa wai don ya yi ƙarya ta dace an zama an samu hakan ɗin sai ka yi imani da shi kuma cewa wai ya san gaibu ko zai gaya maka wani abu na gaibu wannan kana neman kai asarar imanin kare sannan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu mutum bai san kuma a wane gari zai mutu ba shine gaibu na biyar a wane gari za ka mutu a wace ƙasa za ka mutu babu wanda ya sani wannan kuma sai idan mutuwan ta zo maka kawai za ka ga wani a garin su zai mutu wani kuma ba a garin su ba wani yana zaune rashin lafiya zai kama shi idan ba a kaddara masa zai yi mutu a garin ba sai ka ga an ɗauke shi an tafi da shi asibiti wata ƙasa sai zai mutu a ingila ko a saudiya ko a wani wajen daban ko kuma a tafi da shi wani garin a kasar sai zai mutu a can ko kuma an tafi da shi asibiti ana ta magani sai a akwai sauki a sallame shi sai ajalin sa ne ana dawowa da shi gida wace gari sai mutu wani ma daga kofar gidan sai mutu bai shiga cikin gidan ba an sallame shi ana murna ya dawo daga asibiti yana zuwa zaurensa kofar gidansa sai ya faɗi kawai sai mutu sai gawar ne ta shiga wajen iyalensa ana marmariwa ne yana dawowa saboda mai Allah ya kaddara masa a nan zai mutu wa man kutibat maniyatuhu bi ardin sai mutu fi ardin siwaha duk wanda aka kaddara masa mutuwarsa a wuri to ba inda za a yi mutu a wani waje in ba a wannan wurin ba amma ya za a yi mutu a can idan ma himamul mar'i kana bi baldatin adhu ilaiha hajatun faydiru idan an kaddara mutuwanka a wuri sai wata bukata ta dauke ka sai ka je wannan wurin sai ka mutu a wurin shikenan sai ka mutu saboda haka mutuwa a ina zan mutu wallahi ba wanda ya sani ko annabawan Allah ba su san tabbata ina za su mutu ba don wannan gaibu ne na ubangiji subhanahu wataala ya zo a labari na isra'iliyat wanda ba za ka gaskanta shi ba ba za ka karyata shi ba aka ce a zamanin annabi suleiman alaihi salam mala'ikan mutuwa ya zo a suran mutum sai zai sami wani mutum a fadansa sai ya dinga kallonsa yana zura masa ido yana zura masa ido yana ta kallon sa. sai mutumin sai mala'ikan ya tashi ya tafi to shi wannan mutumin sai ya tsorita wannan bakon yana ta kallon sa kallon yayi yawa sai yake ga wa annabi Suleiman alaihi salam ni ko wannan mutumin yana ta kallo na na ji tsoron sa sai annabi Suleiman sai ya ce masa ai mala'ikan mutuwa ne sai ce a ah, to wannan ina tsoron kar ya zo ya dauki raina ka sa aljani su kai ni kasa kaza ya faɗi ta kasa mai nisa shi ga na annabi Suleiman dama kuma yakan sa aljani su yi hijima sai aka ɗauki aljani take sai kai shi wancan ƙasa saboda kada mala'ikan mutuwan ya dawo ya same shi a wannan waje ya ɗauki ranka shi nan da mala'ikan mutuwan ya zo sai sake dawa fadan annabi Suleiman alaihi salam sai annabi Suleiman ya ce ya kake ta kallon wancan mutumin ne kana ta kallon sa har ya tsori ta sai ce eh ni mamakin sa nake gashi nan ni a rubuce a wuri na a fayil zan ɗauki ransa a ƙasa kaza ne kuma saura minti kaza ya dauki ransa kuma yana nan a wurinka sai nake tunanin to yaushe zai je wancan wajen in je in dauki ransa to a sai kawai da yake akai shi wancan kasa an kai shi inda za a dauki ransa ne sai ka ta yana wurin shi ke nan take kawai malaika kuma nan da nan zai gan shi a wuri sai je dauki ransa a wannan wajen to da haka mutuwa ba a gudun sa ko aina ma takunu yudrikum wa kuntum fi burujin mushayyada ba a gudun mutuwa duk inda ka je za ta bi ka kawai kuma inda Allah ya kaddara za ka mutu a nan za ka mutu kamar mutum bai sani ba ilimi ne na gaibu sai dai kai ta rayuwa kai Allah ya saka cika da imani amma a ina za ka mutu wannan babu wanda ya sani kuma babu wani malamin da ya isa ya gaya maka ubangiji subhanahu wataala ne yake banta da wannan ilimi sannan malai yace wal ahadithu sahihatun kathiratun waradat fil babi ko kuma wali ahaditha sahihatin kathiratun kuma saboda wasu hadisai ingantattu masu yawa waradat babi da suka zo a wannan babi na ilimin gaibi tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamu al-ghaiba wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba ma'a annahu afdalul khalqi wa tare da cewa manzon Allah ta sama shine mafificin halitta kuma shine shugaban manzanni to kaga idan manzon Allah ta sallama tare da cewa shi fi kowa a cikin halitta shine shugaban manzanni dan gatan Allah dadin Allah in ya zama bai san gaibu ba to duk duniya ba wanda zai san gaibu kuma dalilai da yawa sun nuna haka kamar yadda malam zai kawo zai ce fa ghayruhu min babi aula in shi bai sani ba to ballantana wani sa shine ma'anar min babi aula ballantana ma a ce wani to wa zai sani ba wanda zai sani wa huwa sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamu min zalika illa ma allamahu iyyahu subhanahu manzala sassawa bai san wani abu na ilimin gaibu ba sai abun da Allah ya sanar da shi Allah ya dan tsakura masa wani abu na gaibu ya sani wannan yana nuna cewa ya san gaibu kamar sai ne miliyoniya kana da kuɗi sai ka ɗau dubu hamsin sai ka bawa wani sai zai yana ta irin bukatan da kake yi ka za a wuni dai ba za ka ci abincin dubu hamsin ba sai dai shi ma ya ɗauko kwai da da jus da Ko komi ya zo a gidansa haka wadata kamar yadda za ka ci ba za ka wuce nasa ba to yanzu wannan sai nuna shi ma mai kuɗi ne an dan sakura masa kuɗi dai amma wancan shine hakikanin mai kuɗi wanda gobe zai iya yi jibi ma haka gata ma haka zai iya irin wannan rayuwa din to haka ne manzala ta bai san gaibu ba ilimin gaibu gaba na Allah ne amma yakan tsakura masa ya bashi wani abu na ilimin gaibu kamar yadda manzala ta sama ya wuce kaburbura guda biyu yace wayannan kaburburan ana musu azaba amma ba ana musu azaba kan babban abu bane ɗayan ya kasance annamimi ne ɗayan kuma ya kasance baya suturtuwa idan zai bawali ko kuma yayi bawali kan ya gama sai ya sa wandonsa sauran ya zube a cikin wandonsa to cewa ka wuce kabari ka ce wannan kabarin ana masa azaba ai ilimin gaibu ne amma manzo Allah ya faɗa ya kai ya sani ubangiji ta'ala ya masa wahayi ya gaya masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha نبي بغير الوحي لا يتصرف سفوه عن الداني وقد يتوقف saboda haka manzo Allah duk abin da yake wahayi yake yi in ya faɗin gaibu Allah ne ya tsakura masa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasulin fa innahu yasduqu min ya yadayhi wa min khalfihi rasala manzo ubangi ta shi san gaibu baya gaya wa kowa gaibunsa sai manzo daga cikin manzanninsa so da haka sai wahayi ya gaya masa gaibu wannan kuma baya nuna cewa wai gaibun auren sai yake amma gaibu kan na Allah ne sannan ma da yace walamma wa huwa sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu min dhalika illa ma 'allamahu iyyahu subhanahu walamma takallama alul ifki fi aisha radiyallahu anha lam ya'lam bara'ataha illa bi nuzulil wahyi yayin da alul ifki wanda suka kirkiro ƙarya suka danganta wa Aisha matarsa suka ce ta yi zina to bai gano cewa ba ta yi zinan ba sai da wahayi ya sauka ya gaya masa ka duba kuncin da aka shiga lokacin da aka wa Aisha kazafi manzo Allah sallama ya shiga kunci ya rabu da ita a ƙarshe har ta koma su ta bar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da hujjar da zai kubutar da ita tunda a riga an ce an fada aka shiga cikin kunci ta je ta ta kuka tana ta kuka a gida ita da iyayenta gaba ɗaya an rasa yadda za a yi ana cikin kimuwa masu magana suka yi magana har wani ya zai samu magana tana ya ce kai ai ba ita kaɗai bane mata a duniya ka canja wata matan bai da yawa sun shiga cikin wani hali a wannan wasu har bulala aka musu sannan daga ba ubangiji ta ya saukar da ayoyi suka wanke aisha suka ce aisha ba ta yi zina ba Mazalatar ta sallama nan ne ya samu nutsuwa ya dawo da matarsa wanda suka yi kazafin suka ce ta yi zina aka musu bulala tamanin tamanin to inda manzala ta sallama ya san gaibu a ce matarsa ta yi zina har ya tsaya yana shakka ai kawai sai karya ne wannan magana ba ta yi ba to amma bai faɗa ba saboda bai san gaibu ba har aka shiga wani hali na masifa na bala'i kamar yadda muka ba da istikekiya a tafsirin da muka yi cikin azumi sannan walamma ba yaqiduha fi babi afkarihi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha jama'atan fi talabihi ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعيرة فوجدوه تاكه yace walamma za iqduha yayin da abun wuyan Aisha ya bata fi babi asfarihi sallallahu alaihi wa sallam a shakin tafiye tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ba ba'atha jama'atan fi talabi ya aika jama'a a je a nemi wannan tsakiyan akai ta yawo akai ta yawo ana neman wannan tsakiya din walam ya'lam makana manzon Allah bai san ina tsakiyar ta bata ba da ya san gaibu ko a China ne na abin tsakiyar sai tsalle ta je zai ce tana China to amma bai san gaibu ba sai aka yi ta nema shi ma yana ta nema kenan hatta kamul ba'ira sanda aka gaji da nema aka rufe yadda za aka tada raƙuma za a tafi da aka tada wani raƙumi ko da duhu ta tahu sai suka samu tsakiyan a ƙarƙashin wannan raƙumin a sai abin wuyan raƙumi ne danne shi ina magana ta sama ta gaibu tun ba sai ce ku tada raƙumin ne yana ƙarƙashin wannan ragon amma haka aka tsare mutane Aisha tsakiyarsa ya bata ko abun wuyanta ana nema a cikin jeji babu ruwa a tare da mutane lokacin ba a shar'anta taimama ba dole sai ka alwala kafin kai sallah aka zo babu ruwan alwala ga lokacin sallah yayi kuma ba a gane wannan tsakiyan ba ana ta nema sai na Abubakar ya zo wajen Aisha dinga mata faɗa saboda Esther ne kin tsare mu kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abun wuyan yasa sandan sai dinga zungurinta don me yasa za ta tare mutane aka rasa yanda za a yi ga lokacin sallah kuma babu ruwa kuma ba a ce a yi taimama ba a lokacin shikenan a lokacin sai ayar taimama sai ta sauka aka ce in ba a samu ruwa ba fa taimamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min saboda haka aka ce a yi taimama shikenan sai aka ce to wannan wani sahabi ya ce wannan ba shine farkon albarkan ku ba ya ala abi bakari wannan yaudaran da aka samu da matsalin nan saboda ya zama sababi na saukan ayan taimama ne sai abun sai ya zama alkhairi to da aka yi haka aka yi ma aka yi sallah bayan nan ne fa an gaji da nema sai ka ce a tashi a tafi da aka daga raƙumi kawai shi kenan sai ga tsafi a sai raƙumi ne dan ne tsafi ba a ba a tina ma cewa wai a tatta da raƙuman nan ko za a gane tsafiyan ba don da manzon Allah ya san gaibu a kenan sai ya ce ku daina nema sakiyan nan tana karkashin wannan raƙumin ku je ku ɗauka ko ku bari in mun tashi za mu tafi kenan sai a ɗauka to amma duk bai faɗi haka ba wannan dalilai irin wa'annan da makamantansu da yawa wanda manzon Allah sassama yake nuna bai san gaibu ba wani hukuncin ma sai ya yi shi sai ya zama bai dace da irin yanda Allah ya tsara hukuncin ba sai a sauko da wahayi sai ya canja inda ya san gaibu da za a yi haka haka ba za ta faru ba to sai ma ya ce wal adillatu min alkitabi wa sunna fi hadha kathiratun walhamdulillah dalilai daga alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'amari na ilimin gaibu cewa Allah shi kaɗai sani kasiratun masu yawa ne walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana mutane shiriya ƙoro-ƙoro sai dai idan mutum bai nema ya fahimta ba sai ya shiga cikin ɗemuwa a cikin aƙidansa ko a cikin addininsa ubangiji ta ya shirye mu shirin addini ya tabbatar mana da imanin mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a babu baya daga cikin wanda suka samu wannan daraja ashirin da bakwai ko ashirin da biyar ma'ana wanda za a ninka masa ladan sallansa sau ashirin da biyar ko ashirin da bakwai saboda hadisi ingantacce da manzala sa suna ke cewa man a adaraka raka'atan a dara sala wanda ya samu raka a cikakkiya wannan ya samu ne ya samu sallah ma'ana ya samu jami'i saboda haka shi yasa shi zai iya sakewa idan ya samu jam'i hukuncinsa bai samu jam'i ba zai sake sannan kuma wani zai iya zuwa ya bi shi har wanda suka ce ba a bin mamu saboda mai saboda bai samu raka'a ko da guda ɗaya ba amma akwai hadisin da ya inganta da ya zo da bayanin cewa ya samu falala mai yawa wanda ya samu koda ta hiya ne ko sallama ne yana da falala mai yawa da yi daidai da wanda ya yi sallansa shi kaɗai ba ma'ana yana da falalan jam'i amma ba da cikakken darajar sallan jami'i saboda ya rasa ainihin rako'insa gaba daya amma ko kabbaran harama da ya samu ya samu tahiya ko karshen tahiya ya samu falala mai yawa akwai hadisi ingantacce hadisin na kasa yantina shi ne na'am wannan kuma yana cewa Allah shi gafarta malam mutum ne ya yabo da matar shi a kotu to da suka rabu a kotu za ta zauna a ɗakinta kuma gidan haya ne ta yi idda a wurin ko ta koma gidansa ta yi idda haka ya fi sannan ta auri wani a idan saki saki rajayi ne to mutum matarsa za ta yi idda a gidansa ne mana sakin da za ka iya cewa na dawo da ke sai ta koma inda za ka mutu ma za ta maka ba kuma ta gaje ka irin wannan saki saki ɗaya ko biyu wanda ba ba'ini ba to irin wannan sakin ubangi tare ce kada ku fidda su daga ainihin gidajensu su zauna don watakila la tadri la alla allaha yuhdisu ba'da zalika amra watakila kai sha'awan ka dawo da ita wataran ta kulliya in ka zo ka ganta sai ka ga tashi shiga ranka sai ka ce na dawo da ke kawai amma idan saki ne ba'ini to ba za ta zauna a gidanka ba kamar saki uku sai ta tafi gidansu don ba wani abu kuma da zai faru ko kuma saki ba'ini bai nuna sukura don ba a matsayin matarka take ba amma wancan kamar matanka ne sai da haka ba za ta zauna a gidan ba saki ba'ini shine sakin da bai kai uku ba amma ba za ka mai da matarka ba sai da sabon aure sabon sadaki da neman izininta da kuma izinin waliyanta to duk sakin da misalin wasa saki bai ne kamar sakin kuli, ka ba ta kuɗi ta fanshi kanta ta ba ta kuɗi ta fanshi kanta wannan saki ne bai ne ba za ka yi cewa ka mai da ita ba domin ta fanshi kanta da kuɗi ne Ka ba ka dubu ɗari ita sai ka karɓi dubu ɗari shikenan ta saku kuma ba za ka ce na mai da ke ba yanzu in kana son auren ta nan gaba sai da yardanta sai kuma da ainihin sadaki sabo kanan sakin alkali gaba daya saki ne ba ba saki guda biyu ba sakin da ba na baini ne ba guda biyu ne saki na farko idan ba ka da abinci sai matar ka ta kai karanka ka da abinci ba ta da ciyo yau balle na gobe to ba hali a barka da mace ba za ka iya ciyar da ita ba sai a ba auren amma take ne raja'i duk lokacin da ka ga dama zaka iya dawo da ita in ka samu abincin kafin ta gama idda don dama matsalan na abinci ne ko kuma ila'i na biyu ka rantse ba za ka taba matarka ba sama da wata hudu to idan ta kai ka shari'a sai ta ce an ba ka iya wata hudu ka dawo ka taba iyalinka ka mai da ita idan ka wuce wannan wata hudu ko ba za ka dawo ba za a sake maka matarka idan ba ka dawo ka taba ta ba wata hudu sai a sake maka ka kotu ta sake maka amma sake ne raja'i duk lokacin da ka dawo ka ga daman za ka mai da matar ka ci gaba da saduwa da ita cikin na sai ka dawo da ka amma in ba wannan biyun ba in alƙali ya sake maka ka sake ne ba ini domin kana cutar da ita ne ta kai ƙara alƙali kutar da ita daga wannan cutar. sai aka riba ku to yanzu aka yi cewa na dawo da ke kaga zaka ci gaba da cutar da ita kenan sai da ka ba dama ka dawo da ita sai da yardanta da yardan waliyinta sannan kuma da sabon sadaki in irin wannan sakin ne ta je gidansu ta yi mai ta idda domin in ta zauna a gidanka ma za ka ci gaba da cutar da ita kuma ba iya dawa da ita za ka ce ta koma matarka ba sai da izininta da izinin iyalinta da kuma sadaki sabo na. Allah shi gaba ta menene hukuncin sallah a gaban liman baya kamata mutum ya sallah a gaban liman sallah a riga an tsara ta liman yana gaba shi za ka masa imam ko kuma kuna baya kuma khairu rusufufi awwalu sawun farkon nan shine mafi alkhairin safu na mazaje saboda da liman yana gaba mamo kuma suna suna baya wannan shine tsarin sallah amma idan ka shige gaba gaban liman wasu mazhabobin suna ganin sallah ta ɓaci wasu kuma suna ganin makaruhi ne abin da yake a mazhaban hambaliya babu sallah in kai sallah a gaban liman amma abin da yake mazhaban malikiya da shafi'iya sallan ka tayi amma ka aikata makau amma sallan ka tana nan dai ya kamata ka koma baya ne ba ka tafi a gaban liman ba sai dai in ka rasa inda za ka yi sallah a bayan liman in dole sai gaba to wannan kuma ya zama lalura amma a hambaliya sallah ta ɓaci shi yasa aka rubuta a masallacin madina za ku gani wanda ya je aikin haji an rubuta setin liman aka sawa ne allo aka ce haza muhazatul imam la ta taqaddam alaihi fa tabda salatuka wannan shine setin liman kar kai gaba sallan ka za ta baci sun tafi akan mazhaban hanbaliya sai za ga masallacin madina ga fili a gaba motoci da yawa za su zo su durin su juya wuri ne sosai mai fadi amma kuma ba a sallah a wajen saboda ba a sallah a gaban a gaban liman to amma ni na yi bincike dalilin da ya sa aka ce sallan ta ɓaci a gaskiya ban gani ba ce sa ba na ba da fatawar sallah ta ɓaci na tsaya a kan mazhaban malikiya cewa makaruhi ne sallah ba ta ɓaci ba na'am yace muna mu'amala ne da wasu mutane waɗanda suke ba musulmai ba muna gogon jikin juna to duk lokacin da za mu yi sallah sai mu wanke jikinmu mu yi sallah to shin wannan haka din ne daidai wannan ba daidai ba bane ubangiji ta'ala da ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu المسجد الحرام بعد عامهم هذا المسجد الحرام بعد عامهم haza. abin mushrikai su ne kafurai na jasa ne kada su kusanci ɗakin kaba ko harami bayan wannan shekara innama almushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim haza. to anan ubangiji ta lati mushrikai najasa ne amma zance mafi inganci najasa ce ma'anawiya ba mandan ba najasa ne hissiya ba ma'anar najasa ma'anawiya ba za su shiga harami ba saboda ma'anar zuciyarsu akwai najasa kenan amma jikinsu ba najasa ba ne inda jikinsu najasa ne sai ta zama najasa hissiya idan kuma ka taba jikinsa ba sai ka wanke hannunka ba za ka yi sallah haka in ya sa riga ma ya cire za ka iya sa rigan ka je ka yi sallah a haka da jikinsa najasa ne dole sai ka wanke wannan rigan domin tufafin ka ya taba najasa ba za ka yi sallah da shi aka ba jikinka ya taba najasa ba za ka yi aka ba amma kafuri ba najasa ce hissiya ba najasa ce ma'anawiya saboda haka jikinka in ya taba shi kar ka je ka wanke ba wajabta maka a shari'a ba rigan ka ta taba shi kar ka wanke rigan ba wajabta maka ba dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo wani furzunan yaƙi wani mushurki ya zo ya ɗaure shi a cikin masallacinsa a gishigin masallaci inda najasa ne mazala ta sana da zai shigar da shi a cikin masallaci ba saboda haka ba najasa ne hissiya ba najasa ne ma'anawiya da zai shiga cikin haramin makka ba an masa iyaka amma kuma zai iya shiga ainihin masallaci ma wanda ba na ba na makka ba ma'ana ba masallacin kawai tunda manzo Allah ya ɗaure mushurki a masallacin ainihin madina to da haka ba na jasa ne hissiya ba na jasa ne ma'anawiya ba ya daukan hukuncin fitsari ko boli ko abu makamancin wannan kuma wasu malamai suka ce ko da ya mutu ma bai zama na jasa ba ka mumini wasu malamai suka ce in ya mutu ya zama na jasa amma zance mafi rinjaye ba na ba ne saboda mazala ta sama ce almumini la yanki. mumini ba a zama na jasa abu huraira yake zojin wajen mazala ta sama saboda yana da janaba ce ni ba na son in zauna da kai alhalin akwai da na ba a jikina sai na kina zo sai na wanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aba huraira almu'minu la yanjus mu'mini ba zama jasa ba za ka zama jasa ba to shi yasa maganan da mai abun da yake faɗa mai mai isiya cewa mai tafi adami najasatun ghairul anbiya'i cewa in mutum ya mutu ya zama jasa in dai ba annaba bane zance ne da'ifi ko da a masarar malikiya ma kamar yadda misali yake cewa wa arjahul aqwali fi tahara fi maitatil insani hatta kafara mafi zinjayen magana in mutum ya mutu ba najasa bane har ma kafuri ma ko ya mutu in ka taba jikinsa ba sai ka je ka wanke hannunka ko ka wanke jikinka ba na'am Allah shiga malam shin ana yi wa zuciya tsarki in kuma ana yi ya ake yi ana zuciya ana yi wa zuciya tsarki sosai har ma ubangi ta ce kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabbanta wanda kuma ya daudada ta to wannan kuma ya tabi to da haka zuciya dole ka tsarkake ta ana tsarkake ta ta hanyar cire mata shirka abu na farko babu shirka a zuciyarka imani ne ingantacce ana tsarkake zuciya ta hanyar cire mata camfe-camfe da bokanci da abubuwa na shirme masu gurɓata aƙida da bidi'o'i wanda suke zama a cikin zuciyar mutum da abubuwa na sabon Allah masu sa zuciya ta yi tsatsa duka wannan ana tsarkake zuciya da shi sabon Allah nan da kake gani ko bai kai shirka ba yana sa zuciya ta yi dauda tana bukata a tsarkake ta manzala ta ta ce idan mutum yayi laifi in bai tuba ba wani tugo ne baki yake tibuwa a zuciyarsa idan ya sake yi sai wani tugon ya sake ɗiguwa baki in ya sake wani ya ɗigu to a haka ne sai kaga zuciyarsa har ta yi tsatsa yanda wanke wannan tugon zai zama wahala wani yace shine ma'anan zuciya tana yin tsaga innal quluba tasba'u kama yasba'u al qalu wa ma جلاؤها ya rasulullah ƙurani tilawatu تلاوة wa ziyaratu alqubur yace zuciya tana tsatsa kamar yadda bakin karfe yake tsatsa suka ce to yaya za a goge tsatsa zuciya shine a je a ziyarci kaburbura ya tina maka mutuwa sannan kuma ka dinga karatun alkur'ani shine zai goge maka wannan amma zuciya tana yin tsatsa tana yin najasa tana yin dutti yanda ake tsarkake ta shine a cire mata shirka da bidiyoyi da abubuwa na tamfe-tamfe da na bokanci da sauransu da sabon Allah in ka ka sai ka tsarkake zuciyanka sai ta zama zuciya ne ta samu babban rabo daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha ya Allah ka bawa zukatan mu taqwaha tsoron Allahnta ka tsarkake zuciya kai ne mafi alkhairi mai tsarkake zuciya ko da ka zuciya tana bukatan tsarki kuma tsarkin zuciya ya fi tsarkin jiki in zuciyanka ta tsarkaka ba ko zahirinka da tufafinka da jikinka ya tsarkaka wannan aikin banza ne ko da ka tsarkin zuciya shine farko kafin tsarkin sauran abubuwa sai sauran jikin ya gyaru idan zuciyan ta gyaru kuma yana manzo Allah ya ce ala inna fil jasadi mudghah إذا saluha saluha الجسد كله وإذا wa فسد الجسد كله al-jasad kulluhu akwai إنت a jikin mutum in ta gyaru ta yake duk jikin ya gyaru in ta baci kuma gaba ɗaya jikin ma baci yace ala wa hiya ce Allah ya ce Allah akwai su laifuffuka guda uku wadda bayinsa ba za su nagari ba za su iya aikatawa ba shi malam ko zai iya gaya mana waɗanne ne ban taba jin maganan ba kuma in akwai ma ban sani ba to Allah shiga wata malam a yi mani bayani mana ya za a yi mace ta shiga ta kaba ya ake mace ta shiga ta kaba mijinta ya rasu ai shigan ta kaba kawai da zaran mijinta ta rasu shikenan ba wani abu ake ko wasu ayyuka ko mai cewa ta shiga ta kaba ba mijinta na rasuwa sunanta mai ta kaba amma yaya ake yin ta kaban shine a bar ado kuma a daina fita daga gida duk ado za ta bari abin da za a ce kwalliya misali ko sa kulli ko turare ko kuma wani abu na ado ta sa kaya ne wanda za a ce ta yi ado duka za ta nisanci wannan sai kaya na al'ada kawai sannan kwalliya duk ta nisanta sannan ba za ta fita daga gidanta ta fi waje ba sai lalura kamar a ce asibiti ba ta da lafiya ta je asibiti wannan za ta iya zuwa amma wani a ah, zai mara lafiya ko kuma wani abu nan biki ko suna ko ta'aziyya duka wannan ba nata bane sai bayan ta gama ta kaba sai dai sako amma rashin lafiya na fita asibiti sai a kai ko kuma bukata babu abinci sai ta je ta nema sai ta fita da rana ta nemi abincin amma ta karta kuskura ta kwana a waje a wani waje sai a gidanta lalura ne kawai zai sa bara ta kwana a gidanta ba kamar na asibiti ko makamancin wannan wannan shine ma'anan kaba barin ado da rashin fita daga gida amma wasu abubuwa da ake yi na al'ada wanda ake wahalar da mata wannan ba shari'a ba ta tsora mutum ba a ce in ta lullubu da mayafinta ba za ta fita ba sai ta yi wata hudu da kwana goma kullum tana cikin hijabi ko ita kaɗai ne a gida ko ita da 'ya'yanta wannan shari'a ba ta ta ko kullum tana cikin ɗaki ba za ta fita waje ba ko kuma ta riƙe in za ta je ban ɗaki sai ta riƙe wasu karare kafin ta je ban daki ba yadda da wannan ba ko ta rike tarbi ba za ta rabu da tarbin ba sai ran da ta fita daga taka ba shirya bai tsora mata ba ko kuma wanka wai sai wata tsohuwa ta rika ta ta je ta mata wannan ya saba wa addinin musulunci ba gaba ɗaya don haramun ne ki nuna wata mata tsiraicin ki hakanan abubuwa da yawa wanda ake ko a rike wasu wukake ko wasu abubuwa ko kitso ba za a yi ba sai a sati biyu za a yi nan ba kwaya ɗaya za a yi ko kwaya uku duka wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba ko a zauna cikin kazanta babu tsafta babu wanka da soso da sabulu a daina wanka sai bayan kaza ko in za a yi ma babu sabulu a zauna cikin kazanta duka wannan shari'a ba ta tsora mata wannan ba kuma wannan bai kamata a yi shi ba abin da aka hana kulliya Abun da za a ce wannan ado ne da kuma fita daga gidan inda take ta kaba din sai da lalura ko da bukata na'am tambaya kusa da ƙarshe yake ce mutum biyu ne suka rubuta iri ɗaya sun samu saɓani da abokinsu ɗaya akan bashi ne ɗayan kuma haka nan sai suka rantsuwa akan cewa za su ɗauki mataki akan wannan saɓani da ya shiga tsakaninsu na ramawa ko da ɗauka mataki daga baya sai suka ji wa'azi akan cewa yin haka ɗin ya fi ya fi alkhairi to yaya za a yi da wannan rantsuwa da suka yi wannan rantsuwan kafara za su yi sai na abubakar lokacin da aka yi wa aisha ainihin abin nan kazafi a yaran da zai ciyar da wannan yaron gidansa ba amma ubangiji ta lafi bai kamata ba ma'abuta falala masu alkhairi su rantse ba za su yi aikin alkhairi ba sai ka fara rantsuwarsa kuma ya ci gaba da ciyar da shi ai wannan mataki ne ya dauka amma sai ya fasa shi amma sai ne ka fara rantsuwa saboda haka kai ma tun da ka fata abin da kai niyan yi din bai kamata ba kila na ci masa mutunci ko takura masa ko wani abu sai ka fata din hatta ya fi alkhairi amma ka fara rantsuwa sai ka yi ta ka fara kuwa shine ka ciyar da miskinai goma ko kuma mudu ma'ana ka ba su abinci rana da abincin dare ko kuma ka musu tufafin mutum goma din tufafin da zai ishe su sallah kamar namiji a ce doguwar riga kawai ta isa mace kuma bayan doguwar riga har da mayafi wanda za ta rufe kanta ko kuma ka ku kuyanga in aka rasa wannan gaba ɗaya baka samu ba to shine za ka yi azumi guda uku amma sai ka rasa sai kai kafara da azumi uku shikenan baka da wani laifi kuma za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan kai bakanci sai ka ga barin wannan in kai rantsuwa ka ga ka bar wannan abun shi yafi to ka bar wannan abun din kuma kai kafaran shi yafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inni la ahlifu ala shay'in فأرى غيرها illa منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير yace wallahi ba zai rantsuwa akan abu ba sai in ga in bar wannan abu rantsuwan shi fi alkhairi fate na bashi na yi aikin alkhairi na yi kafara rantsuwa ta wannan shi fi alkhairi kuma idan ka yaka za ka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kafaran wajiba ce na yace wannan ya yanka kaza ne ya ajiye bayan ɗan lokaci kaɗan da ya zo zai ɗauka bayan ya muɗe fuka bikin ya ajiye ya zo zai ɗauka sai kazar ta tashi da gudu ya biya tawa ya sake yankawa ya dafa ya ce ya ce to wannan kaza aka ta zama haram ne ya danganta idan yankan da ya zarta makasanta ya riga yanke makogoro da jijiyoyi guda biyu na gefe da gefe to ko daga baya ta yi ta motsin wannan ba matsala ba ne ko ka sake yankawa ko baka sake ba zai za ta mutu domin ka riga ka yanka ta wannan babu iskali amma idan ya zama da bai zarta makasanta ba ya ji mata ciwo ne a wuyanta yadda za ta iya jinya ma kila ta tashi sai daga baya can daga baya sai ya ɗauko wuka zai ce zai gigira mata wannan shine ba yadda ba sai dai idan da yanka din yana gama ya ɗaga wukan sai fahimci kazan nan fa ba ta yanku ba maza maza sai ya ɗauko wuka sai gigara mata wannan an yanka za a ci ko kuma wukar sai ta dakushe ba ta iya yankawa sai ya aje kazar ya aje wukar ya je ɗauko ta wuka a wani waje wanda ya zama lalura ko bayan minti nawa ne sai zai sake gigara wa kazan in yanka za a ci amma in haka kawai amdal ikhtiyaran kuma an fadal makatala ya zarta makita to bai zai sake ba da fatan muna fahimta haka kawai ya ajiye ta sai daga baya kuma sai ya zo ya sake ainihin gigara mata yadda ya ji mata ciwo ciwon da kila za ta karisa mutuwa to bari zo ya karisa mata ba amma in yankan ya cika daga bayan ya zo ko ya ko bai bade ne in kuma ya ji mata ciwon da bara ta tashi ba misali kwata-kwata amma kuma yankan bai cika ba to nan ma bari zai kara gigara mata bayan an samu zamani mai tsawo da fata an fahimci abun kala uku kala na farko jin ciwo ne za ta iya tashi ko ko bayan yaushe wannan tana ta harkokinta sai ka zo ka ƙara yankawa kamar sabon yanka kake yi baka yanka